Dama dai rundunar mayakan ruwan Najeriya a wannan lokacin ne za ta kawo ƙarshen wannan sintiri mai take Operation Tsare Teku. Amma kwatsam sai ga wata sanarwa daga babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Ibok Ite Ikwe Ibas na ƙara wadin wannan aiki. Navy Captain Suleiman Dahun shine kakakin hedkwatar sojojin ruwan Najeriya. Daga Januwari zuwa Jun shekarar ya yi shida, sun kai hari guda hamsin da biyar kuma a cikin hamsin da biyar ɗin nan sun ci nasara talatin da shida so shi ya sa aka fara wannan sankoyin a wannan shekara a kan samu kawai guda goma sha bakwai cikin goma sha bakwai nan guda duka wasu ke nasara su kaga an samu nasara kwarai da gaske kenan a wannan yaki da ake yi kan ta'addanci a cikin ruwan Najeriya kuma akwai jirage manya-manyan jiragen mu guda shida da aka ajiye musamman saboda wannan sankoyin su ne Najeriya Navy Ship of Habana, Nigerian Navy Ship Unity, Nigerian Navy Ship Gumba da Nigerian Navy Ship Obula da kuma Nigerian Navy Ship Masana irin su Kabiru Ɗanlaji Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello na ganin wannan matakin ya zo lokacin da ya dace. Wato baka manta ba kwanan na majalisa ta wani magana na cewa jiragen ruwa da yawa sun ɓace a cikin wayannan shekaru da suka wuce da sannan kuma an yi asaran dubban tiriliyon nerori a sakamakon haka. Kaga wannan kawai ya isa a ce ainihin ƙasa wadda take abin nan na tsaron kasanta a ce hankalinta ya tashi kuma ka san tunda sojoji su ne ainihin cikin tsare waɗannan wurare yake a kansu dole su ɗauki mataki a kai wannan na farko kenan a na biyu kuma in ka kula akwai wani abu na zaman lafiya a wannan yankin na gadalta watakila ba ka son yi sakaci sa a koma irin gidan jiya wato fashe-fashen bututun mai da sauransu na yayi sauki kwanan nan kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta duniya wato OPEC ta ɗaga wa Najeriya da Libya kafa su fidda mai fere adadin abin da aka yi da duniya shi ma yana daga cikin wani dalilu kaga in an ce a ƙara fidda mai akwai buƙatan cewa wannan wurin da ake fidda mai ɗin kuma ya kasance akwai ainihin cikakken tsaro a wannan yankin kasa abin da ke hana ainihin samun ainihin fidda man fetur ɗin ma akwai yan tada kayan baya din wanda in ka kula ganga miliyan biyu da Najeriya suke fitarwa din ba ta samun ta fito shi wani lokaci ma da ake cewa Sai wuce ainihin ganga dubu ɗari takwas suke samu a rana. Masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa na ganin wannan sintiri na kama da wanda ya magana kan kira na ayita ta kare ganin yadda aka giggirke manya-manyan jiragen ruwan yaƙi har guda shida ba ga masu saukar ungulu daga sama. Idan ka duba su Nigerian Navy yana ɗaya daga cikin constitutional responsibility domin su kare dukkan ruwa da dukkan abubuwa da suke faruwa saboda haka wannan abu da za su yi abu ne mahimmanci kwarai da gaske ganin yadda abu abubuwa ke faruwa a gaɓoɓin ruwanmu da abin jira a gani shine irin yadda wannan ƙarin lokaci zai shafi sha'anin tsaro a yankin Niger Delta Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria